fondation irondel niger sashen hausa studio kalangu ke magana gunguma maɗantani ki gabatar muku labarun bari mu soma da kanun labarun adadin mata da aka zaɓa magajin nan gari a shekara 2020 ya zarce kason da doka ta tana dama mata babban daraktan kula da kananan hukumomi mai riƙen kwarya ɗauke da bayani a cikin shirin Adin Gazi banda cikin gundumar walam al'umma na cikin zaman duhu wata shidda ke ga a faɗar magajin garin za ku ji shi a cikin shirin. A shafin rahoton musamman za mu maganta kan tasirin rashin kwanciyar hankali ya haddasa bisa ga al'amuran kiwo a cikin wasu karkarun kiwo na ƙasar Nijar. mun sauraro barkanmu da sake saduwa yau Juma'a hudu ga watan Juni 2021 yanzu kuma ga zubin labarun dalla-dalla. Muhammadu Isuhu tsohon shugaban ƙasar Nijar a jiya ya karɓi tukucin Mo Ibrahim da ke bashi ladar jagoranci na musamman a nafiyar Afirka a rawaitar majalar ƙasa Nijar Sahel Dimanche wada ta fito yau da sahe. bikin mayar da mishi wannan tukuicin an gudanar da shi ne kan shafin yanar gizo a dalilin matakan da aka gindaya na coronavirus tukuicin mo ibrahim wata lada ce dai ta miliyan biyar na kudin dola da ke baiwa tsohin shugabannin afirka damar ci gaba da ayyukan 'yan kasanci a shimfiɗar nafiyar bayan sun kammala wa'adin jagorancin kasarsu. biyo bayan girkin hukumomin zartarwa adadin mata da aka zaɓa magajin nan gari a ƙasar Nijar ya zarce kason rabon da aka tanada musu haka daraktan kula da tsarin rarrabe-rarraben ƙananan hukumomi mai rikon ƙwarya ya zayyana ga bayanin da Musa Umaru yawa Nafisa Adamu Sirfo. compiler. Muna tattara shirin shimillar mata da aka zaba a ƙananan hukumomi da kuma raskunan shimillar dukkan mata zaɓaɓɓu kamar magajin nan gari da kuma mataimakansu. Amma dai abin da muka gani mata da ke cikin majalisar mashawarta sun yi huɓasa saboda a wannan karon mun yi takatsantsan tun wajen ajiye takara an girmama kason mata da kuma wajen ba da sakamakon zaɓe. Abin da yasa aka samu da yawan mata a cikin kason kason mashawarta na ƙananan hukumomi yawan mata da aka samu ya haura kason da doka ta yi tanadi an ɗauki matakai na takawa 'yan siyasa birki da ke ware mata a gefe daya Yau kimanin wata shida ke gada al'ummar karkarar hukumar karkara dingaji banda cikin gundumar walam suka rasa wutar lantarki a cewar mahukuntan kwamin ɗin janareton rarraba lantarki ne wasu mutane da ba a tantance ba suka kacancana. Sule Sumana Hima sabon magajin garin ya ma wakilin Muhassan mummuni bayani a kai. wato din lokacin nan lalle akwai wutar lantarki ayi wani lokaci watanni shida misali da yan bindiga suka zo na. suka nemi kwace wata mota sai suka sake dawowa suka lalata injin wuta tunda suka lalata injin wutar lantarki ne nijelek suka tafiya su su sake dawowa ba jama'a suna da buƙatar wuta saboda da wuta ne ake samun cajin salula ana amfani da firigo a samu ruwan sanyi a wannan azumin da ya huce babu wanda ya samu ruwan sanyi kuma a gidan likita akwai matsaloli saboda magungunan da ake yi wa jama'a allurar rigakafi ba su yi sai inda akwai sanyi. Ko shekaran jiya muna son a yi allurar corona sai da aka kawo abin sanyi daga walam. A nan Tingazi muna da matsaloli da muke kira da gwamnati ta duba mana Nijelek da za su kula mana da wuta mu samu injin wuta ya yi aiki. Samun mafita da karfin soja 'yan shekaru takwas ɗin nan na baya zuwa ga dakile matsalolin rashin kwanciyar hankali a yankin sahel kwalliya ba ta biya kuɗin sabulu ba ga bayanin da ya fito a rahoton crisis group na watan fabiyari 2021 ta fudai ahmed ya firanta da jean hervé jezekiel international crisis group na yankin sahel ga fassarar bayanin da ya yi Mu a Crisis Group a watan Fabrairu da ya gabata mun wallafa wani rahoto bisa siyasa samun daidaito a Sahel inda muka bayyana abin da ake iya kira kasawa bisa daidaito a shekarun bayan nan a Sahel ko mun kawo wani tsari na haɗin gwiwa saboda fim baiwa matakan soja ƙarfi bisa yaƙi da ta'addanci inda muka buƙaci a sake daidaita tsari ci gaba da kuma shagoranci daidaito da sake haɗin kai 'yan ƙasa yana daga cikin daba asarori saboda ta hulɗa tsakanin 'yan ƙasa da gwamnati ne zai sa a samu tsaro mai ɗorewa. Euh, a ƙasar Nijar a cikin karkara ɗiya mace makiyaya ita ce ke rike da darajantar da duk wani amfano da ke kan sha'anin kiwo a cewar shugabar ƙungiyar Tasalwat ma'ana mace makiyaya. ganin wato rashin kwanciyar hankali a wasu karkarun mata suna fuskantar matsaloli a cewar hajiya fatima ga abin da take faɗa. Matar da ya kamata a kira ta makiyayiya mace ce da ke kiyaye nasarorin abin da ta samu. Misali, akwai matan da ke kiwon awaki, wasu garke, wasu cuku suke yi, wasu suna madara, wasu kuma na sarrafa nono. Duk dai abin da kiwo ke samar dawa. Akwai ma wasu da ke aikin fata kamar maza. A takaice dai muna son a kiyasta darajar kiwo kuma mace makiyayiya ta kasance cikin aminci kuma a taimaka mata saboda waɗannan matan ba a birni suke ba waɗanda ke a birnin ba su da yawa a cikin daji kuma akwai komai ga rani ga rashin kwanciyar hankali abu ne mai wuya ka tsirar da garke daga wani wuri zuwa wani wajen kenan muna buƙatar sa hannun mutanen da ke fahimtar kokowar mu dan da wannan naman da wannan nonon muke gudanar da rayuwar mu Babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya a ranar ɗaya ga watan Yuni 2012 ne ya ƙayyade ranar duniya ta ma'aifa domin karama ma'aifan a faɗin duniya baki ɗaya. Albarkacin wannan zagaye na tara jami'in ilimin zamantakewa aluyayi aye ya fayyace ma talata abdu bashar wato yaunin da ya rataya kan ma'aifi ga abin da ya faɗa. Yaran ƙanana da aka haifa a cikin al'umma ana ba su wata daraja da ke ba su damar shiga a cikin al'umma su yi zama a cikin tsanaki a cikin al'umma. Inda don haka ne nauyi ne da ya rataya ga uwaye na tarbiyyatar da yara da kuma ba su daraja tun suna ƙanana. Akwai ba da tarbiyya ga iyaye saboda su ne suka fi kusanci fiye da kowa ga yara. Sai dai tarbiyya ta tushe tana cikin mawayacin hali a Nijar saboda tarbiyya ta tushe ana so a ɗaukaka ta bisa tubali na samun lokaci ga uba da kuma uwa alhali a yau abin da muke la'akari da shi iyaye ba su da cikakken lokaci ga 'ya'yansu uba yana fita gida bai wuce awa biyu ko uku a gidansa ita kuma uwa tana cikin waɗansu 'yan ƙananan sana'o'i hankalinta ya ɗauku ba ta da lokaci daga birnin yame bari mu isa yankin abzin Ajin 28 na sallar masu aikin hannu na Agades an ba shi ma'udin juriyar masana'antun aikin hannu a cikin yanayin cutar coronavirus. Makon da ya shuɗe ne aka yi wannan bikin. Wakilinmu Musa Mamman ya firanta da daraktan jiha gabatun yawon buɗe ido na Agades ga fasarar bayanin da ya masa. Fannin fusahar aikin hannu ya salwanta sosai kan tasirin wannan cuta, saboda a wannan sa'in ko da a cikin ƙasar babu kai da kawo, bakka iya zuwa yame, bakka iya zuwa zandar. Alhali ko sashen fusahar aikin hannu jin daɗinsa yana tare da kai da kawowar da al'umma za ta yi, musamman ma kai da kawon yawon buɗe ido, wanda shi ma ya salwanta sosai. Sai mutane suka samu kansu cikin wani zaman kashe wando, ga kayan ƙere da jibge, ba kasuwa, ba baza koli, ba zuwa ƙasashen waje, sai zan an tula kaya kuma kuma ba ciniki sai aka tsunduma cikin wani yanayi na kakanikayi na masu aikin hannu da ma shi kansa sashen les artisans et le secteur de l'artisanat Studio Kalangu tafiyar yanayin Niger da fatan kuna gamsuwa da shirye-shiryen namu bari komo a nan birnin Yame. A Yame wasu masu amfano da albasa na kuka da tsadarsa, sai dai kuma a faɗar rika cibiyar ƙasa ta zauren batun noma a ƙasar Nijar ta nuna cewar farashin albasa na ga wurin sa Babban wato bambancin da ke akwai dai a shekarun baya kenan kamar yadda Madam Naziru Fanta Madi mai kula da tsarin bada labarin Reka ta bayyana ga kalamin da ta ma Nafisa Adamu Sirfo. A yanzu dai akwai albasa cikin kasuwanni saboda manoma sun yi noma albasa sosai bana sai gashi kuma annobar cutar COVID-19 ta sa aka rike iyakoki shi sa ba huta da albasar sosai ba zuwa kasashen waje. Kwanakin baya ana sai da buhun albasa mai nauyin sama da kilo 100 a jika goma yanzu haka a cikin kasuwannin yamai da sauransu albasar garmi ce da ta Najeriya. Kudin baya da wani bambanci da na shekarun da suka gabata tunda bara a daidai wannan lokacin ana da buhun albasa jika 22 yau kuma ana samun shi a jika 25 babu wata tsirayya shekarun da suka gabata a watannin augusta da satumba albasar galmi ta bace amma bana ba mu da tabbat ko albasar ta galmi za ta dore ko a'a. Rashin kwanciyar hankali da ke addabar wasu karkarun kiwo na ƙasar Nijar ya yi babban tasiri maras kyau wajen gudanar da yawon kiwon dabbobi. Haka Jibo Banya shugaban kungiyar makiyaya ya shaida wa Michel Deji gadai izumin firar tasu. Lalle kiwo yana huskanta da matsala sosai sosai bisa rashin kwanciyar hankali. Kasan rashin kwanciyar hankali yanzu babu bangare wanda dai zaka tura kai kai makiyayi ka ce au ka sun hita lafiya ko kai ma ka hita lafiya babu da wajen mali ne ana zuwa bai zuwa yanzu wajen burkina bai zuwa yanzu in ka tai wajen chad bai zuwa in ka tai wajen benin sun ruhe yanzu ka ji nigeria ma ya ruhe kenan wannan matsala ne wanda makiyaya sun huskanta a ciki ma matsalan shi ne kyawar da akwai duka an kwashe an kawo gari ana nan ana saidawa inda adda kyawar nan bai zuwa inda adda kanana kanana kyawar nan an kwashe an kawo cikin gari yaya babu zama na uku rashin kwanke hankali kyan haka ba su da lafiya na haka babu lafiya fiskar nan in ma wata rana sojoji sun haɗu da su a kama su sai ake su da waɗannan duka ɗaya ne wannan matsala ne menene illar da wannan lamari ya haifar in an ke ƙasa duka ya ruhe iyakan shi ka gani mu muna samu makiyaya na Najeriya muna samu da na Benin duka suna zakwa in kowa yake a ya ruhe gidan shi akwai tafiya kenan ka a ce ana iya a yanke kowa yake a ni gidana yanzu tun da dai a makiyayan su ne waɗanda suna ɓanna kenan ya kamata kowa ya ta da hankali shi in ana so kiwo ya hita cikin wannan matsala ya kamata wannan aiki ministan mai kula da harakan kiwo ya ɗauki wannan takarda ya je wajen shugaban ƙasa. Ina mafita bisa wannan abin da yake faruwa. Mu mun sha gai mun gaya ma gwamnati mun kake ba mu ke ba ba a ɗauka bindiga a ake in an kawo yaƙi tilas a yi a ba da amsa ga bindiga amma mu a gare mu ina gai kuma zan sa gai in ba an tabtanna ne ba duk maganan da an kai wallahi sai an koma wajen taftamna a taftamna da mutane magana kuma ba a zo a rana guda a tara mutane a yi forum kowa yi magana ba ba ba ba shi ba ana tafiya ne kaɗan kaɗan ana neman mutane kaɗan kaɗan sannu sannu hala a gane waɗanda aka magana da su ana iya gane su ana iya a gansu amma sai a ta yi kaɗan kaɗan masu sauraro abun da ya sauka kenan a madadin isa kasayin da daidai ta sai kuka ji mu ni na ku dan badan da arlit malaman mangungu muku salama a futa lafiya Ya ina kwana? Yau dai na yi niyyar kawo miki ziyara a ofis. Ha ba Nafisa, aikin san ko da yaushe ƙofin sashi na buɗe suke. Na sani, duk da wannan, ni ƙaunar kice mai tsada ko? Ke ma aikin sani ba ma sai an faɗa ba, ha ba. Tsaya yaya, ina ganin ku ba ku wasa da bin hanyoyin kariyar cutar covid-19 fa. Ƙwarai kuwa, ayi wannan karin cutar na biyu. ya cancanci mu ba al'umma kyakkyawan misali. Hmm, na gane shi yasa ɗazu mai gadinku ya hana mu shiga ofishinku ba tare da mun sa takunkumi da kuma ba tare da mun wanke hannuwanmu ba an ci sa'a muna da takunkumanmu a cikin jakokinmu muka sa su muka wanke hannuwanmu sai muka shigo to ko kuwa kin ga wannan karan cutar na biyu da ya sake dawowa ya danganta ne da sakacin jama'a kamar yadda kuke yi ya kamata ki san ciwon kanki kullum ina ƙara jin hankalinki a duk lokacin da kika shiga cikin taron jama'a ki tabbatar da kin saka takunkuminki kada ki sakaci da wannan insha Allah yaya mu ba da kyakkyawan misalai mu kare kanmu mu kare sauran jama'a wannan sako ne na studio kalangu tare da haɗin gwiwar ma'aikatar kiwon lafiya ta ƙasa.